Babban taron shekara na ‘yan kabilar Kambari a Najeriya ya mai da hankali ne a kan sha'anin tsaro da kuma wayar da kai a kan mahimmancin gudanar da babban zaben Najeriya da ke tafe lafiya. Shugaban ƙungiyar kabilar ta Kambari a Najeriya Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya ce ko baya ga wannan ma 'yan kabilar ta Kambari suna gudanar da taron shekarar ne domin bayyana wa juna mahimmancin haɗin kai a tsakanin al'umma. Eh, kungiya ce ta haɗin kan kambari ga baki ɗaya na a samu yadda kambare zai amfana ga abin da ake ce ma Nigeria Project saboda da yawa ana abubuwa ana barin bakambare so dole bakambare ya tashi shi ma ya yi siyasa shi ya zaɓa kuma a zaɓe shi. Tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanal Aminu Isa Kwantagora wanda shi ma ɗan ƙabilar kambarin ne da ya halarci wannan taro ya yi tsokaci ne akan halin da Najeriya ke ciki akan sha'anin tsaro a daidai wannan lokaci. Wannan dagule-dagulen ba mu san waye ke yin shi. Ni na san in ka tambayi ɗan adawa zai ce gwamnati. In ka tambayi gwamnati za ta ce ɗan adawa ne. Amma wannan yana nuna sojojin Najeriya sun kasa kenan ko menene? To yanzu ga ba zan ce sun kasa ba sai dai abin ya masu yawa. Eh. To me mafita? shine a ƙara masu goyon baya, a sawo masu makamai. Ga dai abin da wasu daga cikin mahalarta wannan taro ke cewa. A sunana Bala Tajir Bawa. To hakika gaskiya an ci gaba don kadi ba mutane mu na daji duk an fito kuma muna zuwa muna faɗakar da su abin da ya shafi a zauna lafiya a haɗa kai wuri guda sannan banda haka nan mu tabbatar da cewa duk al'adunmu da muke da su na kwarai a cikin dubban ba mu ba musamman ma abin da shafi noma da kiwo da sauransu to da suna na hajiya rabi abdullahi daga salka Allah mu babu ma hanya inda za mu je mu je mu kai eh, yan uwan mu in lalura ta tashi da haka muna bukata gwamnati ta yi muna hanyoyi asibitoci in ba za a iya kai muna su inda muke ba to a gyara muna hanya gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta gamsu da irin rawar da 'yan kabilar kambarin ke takawa wajen ɗorewar zaman lafiya a tsakanin al'umma kamar yadda wakilin gwamnan jihar a wajen taron kwamishinan shari'a na jihar Niger barista Nasara Dan Malam ya bayyana akwai abubuwa da dandama, dama wani sai his excellency yana yin don a samu a improving rayuwa mutane kimanin kabilar kambarin barin dubu biyar ne suka halarci wannan taro a wannan shekara da aka gudanar a ƙauyen warari da ke yankin ƙaramar hukumar Rijau, duk kuwa da matsalar rashin kyawun hanyar mota da yankin ke fama da shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga warari a Najeriya.